ba'a ni kuma zan kusance shi gwargwadon gaba guda wa ina ni yamshi in ya taho min yana tafiya a taito har wala ni kuma zan zo masa ina sassafa wato wannan hadisi ubangiji ta'ala yana nuna wa bawa ya kyautata zatansa gare shi irin zatansa irin yadda ya kyautata zato irin yadda sakamakon da zai samu kenan shi ana inda zanni abdi bi ina nan inda zato na bawa na ya zace ni wannan magana a fassarar ta zo a cikin hadisin abu huraira wanda ibn hibban ya rawaito shi da yake cewa allah ta'ala yana cewa ala inda zanni abdi bi fa in zanna khairan falahu wa in zanna sharran falahu ina nan inda bawa na ya zace ni in ya zaci alkhairi shi kenan ya samu alkhairi in ya zaci sharri shi kenan ya samu abin da ya zata a ga wanda ya fassara inda zanni abdi bi din haka da akwai wasila ibn asqa kamar da take cikin musnad na imam ahmad hayyan abu nazar yake cewa na fita zan je in dubo yazid ibn al-aswad a hanya sai muka hadu da wasila ibn al-asqa sai shi ma zai tafi dubo shi sai muka shiga wajensa tare yazidu aswad yana cikin manyan tabi'ai kuma salihai masu ibada to shine sai ya da suka shiga sai sai ya yi ishara ga yazidu bin wasila ibn aska cewa ya matso kusa ya matso kusa da shi sai kama hannunsa sai ya sa a fuskarsa shikenan sai wasila sai yake cewa kaifa duka yaya kake ji sai yake cewa uhsinul zanna billah ina da kyakkyawan zato ga ubangiji sai ya ci to kai albishirin ka abshir domin naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ta'ala yana cewa ana inda husnin zanni abdi bi fa in zanna bi khairan kana lahu fa in zanna bi sharran kana lahu ce ina tare da zaton bawa na inda ya zace ni in ya yi zaton kyakkyawa to sai ya samu kyakkyawa in mummuna ya zata shi kenan sai ya samu abin da ya zata to wannan shi ya sa ya ce tun da kana kyakkyawan zato da ubangijin ka to kai albisha shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yamutan da ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah ko bi rabbih kada ɗayan ku ya kuskure ya mutu face yana kyautata zatarsa ga ubangijinsa saboda ka kyautata zato ga ubangiji wanda wani abu ne wanda yake wajibi ga bawa ko da yaushe ya zama mai kyautata zato ga ubangiji haka in addu'a ya yi ya kyautata zaton ubangiji zai karba addu'arsa wadda allahu wa tubu kalmar bil ijaba ku roƙi allah kuna da yaƙinin cewa zai an samu kada ku fitar da rai idan mutum tuba ya yi yana ya yi laifi ya tuba to ya rika kyautata san za a karɓi tubansa in istighfari ya yi ya rika kyautata san ubangiji ta'ala zai yi masa gafara idan aikin ibada ya yi ya rika kyautar ta ubangiji ta'ala zai ba shi ladan wannan aikin da ya yi wannan shi ake son bawa da shi ko yaushe domin da zarar ya zama da baya kyautata zato ga ubangijinsa to zai hana shi ya yi aikin kwarai sanda yake addu'a yana jin ba za a ansa masa ba to zai daina hakanan in yana laifi yake jin ko ya tuba ba za a karɓi tubansa ba to ba zai tuba ba haka da yana ibada yake jin kawai a banza yake to zai daina to shi yasa ya ce in ya yi zaton sharri to zai samu abin tunda in sharri yake zata karshe natijar sakamakon shine zai bar wannan abin da yake yi to shi yasa Allah ta'ala yake nuna shi bawa ya kyakkyawan zato da ubangijinsa kyakkyawan zato din zai zama kamar yana ingiza shi ga ya ci gaba da aikin alkhairi domin zai sa masa arraja zai sa masa fata da kyakkyawan tsammani wanda yana cikin abin da bawa ya kamata yi duba da lokaci dole mu dakata a nan insha allahu shiri na gaba za mu dora kan inda muka tsaya a wannan hadisi da fata abin da muka yi daidai allah ta'ala ya ba mu lada abin da ya kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in